da yake magana a wurin taro na 18 na kwamitin aiki da cikawa kan yaƙi da halasta kudaden haram a ƙasashen yammacin afirka mataimakin shugaban najeriya farfesa ni oshin bajo ya ce matsalar halatta haramtattun kudade da kuma samar da su ga ƙungiyoyin ta'adda a ƙasashe irin su najeriya na haddasa barazana how did a once obscure sect domiciled primarily in a single city in northern nigeria ta yaya wata aƙida da ta sansano daga wani birni a arewacin najeriya ɗaya tilo za ta kankama ta zama bala'i ba kawai ga najeriya kaɗai ba amma har ta ma mai ƙasashen yankin tafkin chadi na tabbata wani kaso mai yawa na amsar wannan tambaya a iya ta'allaka ta ga gungun masu halatta kudaden haram na ƙasa da ƙasa da ke samarwa boko haram kudade don tabbatar da ci gaban wanzuwarsu. There's absolutely no way that Boko Haram would have grown as dangerous as it did without access to funding and resources. Babu yadda za a yi Boko Haram ta bunƙasa ba tare da samun tallafin kudade daga ciki da wajen Najeriya ba. Abu ne sananne cewar ba tare da samun tallafin waɗancan algungumai na ƙasa da ƙasa ba. Babu yadda za a yi Boko Haram ta zama alakakai ga wannan yanki namu. The threat of terrorism, other organized criminal activity. Kalaman mataimakin shugaban Najeriya kenan Farfesa Mi Oshin Bajo. Duba da tsauraran sharuɗan aikewa da kuɗi ko a cikin ƙasa guda, ballantana ƙasa da ƙasa, ta yaya ake aikewa 'yan ta'adda kuɗaɗe ba tare da an gane ba? Wannan ita ce tambayar da na yawa kwararre kan sha'anin tattalin arziki Malam Yushewu Aliyu. Najeriya ƙasa ce wacce ta samu kwarewa a fitar da kuɗaɗe da kuma shigar da kuɗaɗe cikin ƙasanta saboda akwai wakilan masu irin waɗannan aikace-aikace. To saboda haka su tsofaffin masu harkokin kuɗi a duniya kullum suna da bayanan abin da ke shiga ke fita kuma in dai burin mutum ya yi samu kuɗi ne in suka gane shi to za su iya amfani da shi a shigar da kuɗi ta filayen jirage su kuma sun shigar da shi ta filayen jirage su shigo da shi ƙasan ko kuma su fita wajen ƙasan su tafi ƙasashen da suke da irin waɗannan ƙofofi a basu waɗannan kuɗaɗe su kuma su shigar da shi a cikin akaunt ɗin mutanen da suke son a shigar kuma ƙasar Najeriya tana da ƙungiyoyin addini wanda kowa yana ƙoƙarin a ce yayi aikin Allah saboda haka aka samu samu dama kowa sai ya aika kuɗaɗe ko dai ta majami'u ko kuma ta masallatai ko kuma ta ƙungiyoyi masu zaman kansu. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.